الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تدير الارهام وما تزداد وكل شيء انه بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا بير رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1400 da talatin da uku yayin da ya daidai da ashirin ainihin wato da hudu watan bakwai watan jila shekara ta dubu biyu da goma sha biyu allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a daidai wannan lokaci a masjidu ahalul baiti wasu sahaba da ke cikin garin tudun wada kaduna domin ƙoƙarin bayani akan littafin allah subhanahu wa ta'ala Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai wasu 'yan tambayoyi guda uku mai tambaya ta farko ya ce wato an ce an ɗauki alƙalami akan mutane guda uku daga ciki akwai mahaukaci har sai ya warke sannan akwai mai bacci sannan akwai yaro to shine yake da kuɗi kuma watakila kuɗin ke nan, sai ya aiki wani yaro da kuɗin sai yaron ya gudu da kuɗin yanzu shi kenan yaron ya ci banza ko ya gyara an fahimta yi wannan shi ne tambayar da yake sai dai ka je ka kai ma baban shi ƙara in kuma baban shi bai ɗauki wani mataki an kuma da shi kamar kusa amma sai dai kan garin kusa ka masa bai kai ya amma dai lallai tambayar shi yaro da abin da ya yi ba wani haddi a kansa gaskiya sai ka je ka kai ƙara gurin baban shi wataƙila ma an yi sa'a ko an yi rashin sa'a kuɗin shi kenan kuma baka da iyali ka dawo ka tura a siyo ma abinci yaro ya gudu da kuɗin kaga sai ka dawo ka tsaya cikin inuwa cikin inuwa kace amma ga kana gumi Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan shine mai tambaya ta farko da yake yi tambaya ta biyu kuma yake cewa mace ce wato ta mutu a ko mace ce mijinta ya mutu da mijinta ya rasu kafin a raba gado sai ta ridda ko za a bata gado ko ba za a bata ba sai malamai suka ce za a bata ba a yi bari da duk abin da ya faru inda matsala ce ta gado bayan mutuwa haka inda a ce matar ba musulma ba ce bayan rasuwar mijinta musulunta shi ma wannan ba za a bata gado domin ba a yin itibari da abin da ya faru bayan ainihin wato mutuwa ina ganin haka malami askari ya faɗa a farko farkon babin ainihin wato gado sai wannan ya ce shi idan ya haifi ɗa ran da ya haifi yaron zai iya samun suna ko ba zai iya ba amsa shi ne za ka iya in ba haka ba ko sai an same sunan rana wallahi ko a same ɗan jimmai ko ɗan wane ne sai da sunan shi na gaskiya ba wallahi saboda haka in kaga dama ka bari sai kwana bakwai in kaga dama ran da ya zo duniya ka sa masa suna ba abin ba wanda ya ce ba a yin haka duk wanda kai yayi amma ni dai wanda nake shi ne nan da yaro na yazo duniya nake sa mai suna wani lokaci ma tun kafin ya zo duniya sai in tanadi suna sai in ajiye ne in ce in namiji ne aka haifa sunansa kaza in mace ce sunansa kaza Allah ya bamu labari cewa laqad ja'aka rusuluna ibrahima bil bushra qalu salam qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif sannan mala'iku suka zo suka ce masa assalamu alaikum yace wa alaikum salam basu ainihin wato abin nan bai da ya ɗauko gasasshen sa ya kawo musu sanda ya ga hannunsu ba ta taɓa abincin da ya kawo musu ba na kira sai ya kyamace su ya firgita da su ya ce wannan irin mutane ne saboda karrama in gasa sa in kawo musu amma ba wanda ya taɓa wannan abincin sannan suka fahimci ya ji tsoro, sai suka ce masa la takam illa ursilna ila qawmin kada ka ji tsoro mu ba mutane ba mu mala'iku ne na Allah a sura ta mutane daga nan garin ka mu wuce zamu je garin annabi Musa alaihi salam Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatu fa dahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub ba ma cikin annabi yaqub ba ma cikin annabi ishaq din da da uba ne aka yi aka faɗi sunayen su tun kafin da da uba su zo duniya ma sannan Allah ya ba mu labari maganar annabi zakariya da yake zikir rahmat rabbika abdahu zakariya iz nada rabbahu nida'an khafiya a lokacin da ya gama addu'a Allah ya ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahaya tun ma kafin annabi yahaya ya ainihin wato zo duniya haka mahaifiyar na na maryamu alaiha salam ran da mamata ta haife ta tace wa inni sammaituha maryam ni na sanya mata ainihin wato suna maryamu haka Allah ya faɗa ita ma kanta na na Maryamu sanda aka haifi Annabi Isa wa idh qalat al mala'ikatu ya Maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min ismihi al masih Isa ibn Maryam haka Allah ya faɗa Annabi Isa kafin Allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama sai da ya faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan na tafi akwai wani wanda zai ya ci min ba ismuhu Ahmad saboda haka ya halatta duk wanda mutum yayi Allah madaukakin sarki ya samu dace akara maka Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوا من حيث تجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء jiya mun fara magana Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki wanda suka yaƙe ku ne wala ta'tadu kada ku wuce gona da iri domin Allah madaukakin sarki baya son mutane wanda suke ainihin wato ɗan ta'adda wannan yana daga cikin guraren da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa bai san masu irin wannan sifa din shi akwai malamin da ya littafi inda Allah ya faɗa ya ce bai san mai yin wani abu sai da ya tattaru shi sannan duk inda Allah ya faɗa ya ce yana san mai wannan sifar kamar ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina inna Allah yuhibbu almuttaqina sai da ya tattaro waɗannan abubuwan sai su inna Allah la yuhibbu kulla khawwalin kafur kuma sai da ya tattaro irin waɗannan to sai ka je ka duba ka gani sifar wanda Allah yake so da wanda baya so kai kana daga cikin masu sifar da Allah yake so to wannan ɗaya daga cikin sifofin da duk wanda yake da shi na dan ta'adda to Allah madaukakin sarki bai san duk mutumin da yake ainihin wato dan ta'adda ne inda Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa wanda aka fi ne akan abin da ya ainihin wato gabata ku yaƙe su shi yasa ya zo wa qatulu fi'lu amrin ne mabniun ala hasbin nuni da annahu min al-af'al al-khamsa wal damirun مبني على السكون في محل رفع فاعل هو ضمير من الغائب مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع مبني على السكون حيث كما وند ظرف ظرفني مبني على الضم في محل نصب وقتلوهم يا قيسوا حيث دي إندا فقتلوهم كساميسوا شيسا فقتلوهم fi'il madin ne mabni ala sukun litisalihi bi ta'il mutaharrika wa ta'ul mutaharrika damirun barizun muttasilun bi fi'ilin مبني على السكون في محل ومبني على الضم في محل رفع فاعل حيث تقفتم mu dinnan mimul jama'a ne sai dai nan an masa damma saboda ainihin wato ya haɗu da alwawu suka ce harfu ishba'u harfu ishba'id damma filmi mabnin ala sukun wannan hum din shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi jumla fi'liya shine fi mahalli jarr mudafun ilayhi domin haisu tana daga cikin abin da suka ce duk inda aka ganta dole ai idafanta zuwa ga ainihin wato jimla sannan Allah madaukakin sarki shine sai ce to waqtuluhu ku yaƙe su haisu taqittumuhum ta inda suka ainihin wato duk inda kuka same su ku yaƙe su wa akhrijuhum kuma ku fitar da su min haifu akhrajukum yadda suka fitar da ku inda Allah ta'ala ku musu haka to wannan yana daga cikin batanci da ake yi ma addinin musulunci sai a ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne wanda da rana tsakiya kawai ya tashi ya falle takobi ya ce dole sai kowa ya shiga addinin shi na farko wanda ya karanta littafin musulmi ya san ƙarya ne wannan magana domin Allah ya ce la ikraha fid din babu kila cikin addinin musulunci bayani ake ya ce masa fazakir fa inna ma anta mudakkir lasta alaihi bi musaitir Allah ke bai mu kowa tilas ba su ya shiga ainihin wato addinin musulunci da ya taso da addini a garin maka bai ce kowa so sai yayi ba dole to shi kuma dan me za a ce wanda suka ce za su yi nashi su kuma sai san bari dole wannan shine abin da ya faru aka kama wasu daga cikin ɗaliban manzon Allah aka daddake su aka kashe wasu har sai da ta kai ma mutum bai isa yi izharin kai ba ma wannan ba ma a cikin garin makka sai da ta kai matakin da idan ba ya shigo garin makka bai isa ba kai tsaye idan kana neman ina musulmi suke wanda zai maka kwatancin inda musulmi ke su yi masu ya ɓoye dan kar a hango shi yana maka explanation saboda in aka hango shi shi ma ya shiga bala'i sai ya tsaya kwana da kowa zai gani sai ce ko idan ka sha kwana in kai nan in ka yi can in ka je daidai guri ka da da gidan da musulmi suke haka musulunci ya samu kanshi aka zo daga ƙarshe aka yi mutum aka ce a kashe mun dan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce wa idh yamkuru bika ladina kafaru ka aw ka aw ka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin dan Allah ya baro garin Makka a garin aka haife shi dan garin ne iyayen shi a garin suka taso yana da injijin na zaman garin amma saboda kawai ya zo da addini aka kore shi aka kai su ya baggarin kuma yin yadda ya baggarin ana zuwa garin madina an zauna sai Allah ya ce to udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga wanda aka yaƙe su da lokaci ya su tashi sarama amma a makasan da ake yaƙar su Allah ya ce waye kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata kowa ya kama hannun shi lokaci bai yi ba ku tsaye da sallah ku ba da ainihin wato zakka to shi yasa nan sai Allah yake cewa wal fitnatu ita kuma fitina din nan ashaddu min al wato ta fi tsanani daga kisa malamai suka ce ma'anan fitina yana zuwa da wajen ma'ana guda goma sha hudu cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala na farko akwai shirka saboda haka nan suka ce wal fitnatu shirka da Allah wanda kafirai suke yi ya fi kisa wanda musulmi suka tashi in suke ɗaukar fansa akan abin da aka yi musu kamar yadda wannan ainihin wato aya ta kawo ta wal fitnatu ashaddu min al qatl da kuma waccan ayan yas'alunaka anil shahr al haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjid al haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda allah sai ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wannan kafirci kafircin da suke da Allah ya fi tsanani fiye da kisa wanda shine ainihin wato na farko shine wato shirka na biyu suka ce akwai alkufru Allah yake huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabiha fa amma allazina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigaa alfitnati wa ibtigaa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wanda wasu malamai suka ce alfitnatu a cikin wannan ayin shine ainihin wato alkufru sannan suka ce na uku akwai alittila wal iktibaru jarraba mutum akan abu ana ce masa ainihin wato fitina kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce wa annabi Musa shi uku tuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wa la ta'zan wa qatalta nafsan fanajina ka min al-ghammi wa fatannaka futuna ai mun jarraba ka jarrabawa alif lam min ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuna mutane suna tsammanin don sun imani da Allah a kyale su ba za a jarraba su ba alfitnatu a nan gurin bi ma'ana al jarrabawa sannan akwai al'azabu azaba ana kiranta fitina dan ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi wal in ja'ahum nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin alfitnatu anan bi ma'ana al'azab sannan akwai ainihin wato alqatlu kisa Allah ya kira shi fitina ya ce wa idza daratum fi sabilillahi falaysa alaykum junahum an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina alfitna anan gurin da Allah madaukakin sarki magana shine an wato alqatlu shine kisa sannan suka ce as-saddu kange mutum daga hanyar daidai shi ma fitina ne Allah ya ce manzon Allah wa hamikum bainahum bima anzalallah lalle kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi abin da zuciyarsu take so wa hazarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayka kai taka dan in ba ka ba sai sun kautar da kai akan wani sashi daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da kai sannan ana kiran fitina a cikin qur'ani da ma'anan abdalal bata Allah ya kira fitina a cikin alqur'ani da ma'anan bata ya ce ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusariquna fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum har inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yuridillahu fitnatahu falam tamlika lahu min Allah shay'a at-tasu suka ce akwai kuma ainihin wato al kawo uzuri ana kiran shi fitina a ranar kiyama akwai mutanen da Allah ya ce sun lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbuna ma kunna mushrikun sannan akwai al'ibra addu'a da annabi Ibrahim ya ce rabbana la taj'alna fitnatan Allah kada ka sanya mu zama ainihin wato fitina lil ladina kafaru waghfir lana innaka antal azizul hakim sannan akwai aljinu. junun ana kiran shi a ce masa ainihin wato fitina Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun sai ce wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim ya ce daga ciki bi ayyukumul maftun a cikin ku mahaukaci. ma'aukati dan Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun shi yasa sai ce bi ayyukumul akwai ainihin wato al-ismi Allah ya ce laqad istaghfara fitnatan min qablu wa qallabu umura sannan akwai al'uquba a yi maka uquba shi ma ana kiran shi ainihin wato fitina Allah ya ce fal ya hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim sannan akwai almardu rashin lafiya ma fitina ne a cikin ainihin wato alqur'ani Allah ya ce wa idza ma unzila suratu idan an saukar da wata sura fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana sai munafikai sai a cikin wannan sura da aka saukarwa ta ƙara ma imani sai Allah ta'ala ya ce fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsin wa matu wa hum kafirun sai Allah ya ce awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun ba sa gani sannan akwai ainihin wato alqada'u hukunci da an ina nai Musa ya ta in hiya fitnatu tudillu biha man tasha'u wato wannan wata fitina ce wacce kake jarraba wanda ka so da ita suka ce alfitna a nan gurin bi ma'anan ainihin wato fada'u amma a nan gurin da Allah ta'ala ya ce wal fitnatu to shirka da ake yi da Allah subhanahu wa ta'ala ashaddu min al ya fi tsanani fiye da ainihin wato kisa sai yace wala tuqatiluhum kada ku kuskura ku yaƙe su su kafirai inda al-masjidil harami a wajen masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi har sai sun yaƙe ku a ciki shi yasa suka ce fi'ili na ainihin wato lafazin alfitna mazdarun ne suma'i daga fatana yaftinu min babu babi daraba yadribu to Allah ya ce kada mu kuskura mu yaƙe su a gurin masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fi har sai idan sun sun yaƙe ku a gurin sai ce fa in qatalukum idan suka yaƙe ku to faqatuluhum kuma ku yaƙe su kadalika jazaul kafirina wannan shine sakamako nawa na kafirai duk wani maganar saboda da ake kai a maganar zaman lafiya maganar wane ne duk maganar banza ne fa ko a unguwar ku ne in an san kana da karfi in an taba ka an taba bala'i to za a zauna lafiya amma aka san an taba ka an taka banza ba abin da zai faru to shikenan ko da yaushe duk wanda ya ɗibo share shi to akan ka zai juye shi yasa akwai hikima da Allah ya ce fa in qataluhu faqatuluhu kazalika jazaul kafirin wannan shine sakamako na kafirai Allah ya hana kamar yadda muka ce la yuhibbul mu'tadin amma fa in qataluhum faqatuluhum kazalika jazaul kafirin wannan shine sakamako na kafirai inda Allah to saboda haka lallai muna faɗa da babban murya zaman musulmi a Najeriya ya zama lura sai sun zauna ba mu da wata ƙasa in ba wannan ba eh, tunda ba za mu canja ƙasa ba to dole ne kuma musulmi su shirya zaman kasar irin yadda ake wato shiri akan musulmi to dole su kuma musulmi su shiri yadda za su zauna a ina a ainihin wato kasar wannan ita ce magana ta gaskiya akwai guraren da da yawa ake rikici a ita rikici a ita sulhu a ita maganar zaman lafiya kuma kaga an ki zama lafiya amma wallahi ana daukar wannan ka'idar na fa in qatalukum faqatulum zaka ga an zauna lafiya kazalika jazaul kafirin da an dauki wannan ka'idar zaka ga an zauna lafiya shikenan to yasa Allah ya ce in sun muku karama to kun tunda Allah ne ya faɗa dama mu ka'idan mu shine duk abin da karatu bai zo kanshi ba ba ruwan mu da shi amma duk wanda karatu ya ko kan waye wallahi sai mun karanta fa in qatalukum faqatuluhum kadalika jazaul kafiri wannan shine sakamako na kafare in dai sun yi ku yi musu duk wani wanda ya faɗi magana sabanin wannan ya ta kwana kwana wannan ƙarya ne kai kuma yana so ya harri harrifuna da kalima an ihi. ya kautar da maganan Allah daga inda yake haramun ne ko jiya mun faɗa musulmi ya je ya kana. amma fa in qatalukum faqatuluhum kadalika za'ul kafiri wannan shi ne sakamako na kafare inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake fa ilin ta hau Allah ya ce fa ilin ta hau idan suka hannu daga me daga yakar ku daga hana ku yin addinin ku ko kuma ku hannu sai ku rabu da su sai malamai suka ce sai Allah ya ce fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne da haka suka ce fa inin tahawdin nan idan suka hannu fa inna ga rahim fa idza taraka al kufra idan kafirai suka hannu daga kafirta su wa aslamu suka musulunta wa tabu suka tuba fa innal ya yajubbu ma qablahu musulunci yana kankare duk abin da ya faru kafin shi wa inna allah yaghfiru dhunuba allati takabuha kuma Allah zai gafarta musu zunuban da suka hau suka aikata sanda suna kafirai min qablu walau kanu qatal al muslimina fil haram ko da ko sun yi amfani da wannan damar sun kashe musulmi a ainihin wato wata mai alfarma li'annahu ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki babu wani zunubi da ya kuma dindimin da idan mutum ya tuba koma zuwa gare shi ba zai gafarta masa ba shi yasa yace fa in ta'aw in suka hanu daga yaƙar ku akan addinin ku suka hanu daga cutar da ku suka dawo suka musulunta fa in tabu a aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din fa in tabu a aqamu salata fa khallu sabilahum to sai Allah fa inna ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma Allah ta'ala mai jin kai ne shi yasa da ya kawo ainihin wato fa in qatalukum in dai sun yaƙe ku jimla ce wacce take ainihin wato shar'iyya jawabu shar'i shine ne faqatuluhum kuma kurama kuma duk sanda aka samu fi'il shart ya kamata a samu jawabin shart wannan ita ce ka'ida sannan Allah ya ce fa in tahu in kuma sun hanu to fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai ainihin wato jin kai ne sannan Allah ya ƙara cewa ne وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله تعالى يقال وقاتلوهم كياقيسوا حتى لا تكون فتنة هرسية كسنتي باب ولا فتنة ما لم يسكت وأمر الله تعالى بالقتال وبقتال الكفار Allah ya umarci masu imani su yaƙi kafirai hatta la takuna lahum quwwatun har ya kasance ba su da wani ƙarfi na bi al na an wanda za su yi amfani da wannan karfin su fitini musulmi su hana su yin ainihin wato addinin su ko su hana su bayyana addinin ko su hana su yin da'awa akan addinin wa ta la takuna hunaka shirku. har ya kasance ba a samu wani shirka a bayan ƙasa ba wa hatta takunu wa hatta takuna kalimatullahi hiya al har sai ya kasance kalmar Allah ita ce ainihin wato a sama sannan Allah madaukakin sarki yake fa'ilin tahu idan saka hannu sai ta tufala na illa al zalimin babu ƙetare iyaka sai ga mutane abbalimu shi yasa da ya kawo fa'u ko atifa ko isti'inafiya ko ainihin wato hasbi ma qabla hala mahalla laha min al-i'rab in harfu shartin wa jazmin mabni ala sukun انتهوا فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزم حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو مبنون على السكون في محل رفع فاعل فإن انتهوا سيكاو فاء واجع في جواب الشر لا نافية للجنس مبنون على السكون إدوانا اسم للنافية مبنون على الفتح في محل الاسم اسم للنافية للجنس على حرف جر كو إلا أداة حسر على حرف جر الظالمين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر عن الكسر لأنه جمع مذكر السالم والشبه جملة على الظالمين في محل رفع خبر للنافية للجنسي إن سنة أكيفو عند الله مدعوكتين سركي يتي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن فلا أدوانا إن سكهانوا سككانوا suka kyale ku ku yi addinin ku ku isar da da'awa ku yi kaza ba ruwan su da ku sai Allah ya ce fala udwana inda wanda ya tashi ya je ya afka musu ya keta haddin su wannan mutumin ya yi zalunci kuma Allah ya ce fala udwana babu ketar iyaka ga dokokin Allah illa ala zalimin sai mutanen da suke ainihin wato abbalimai ne wanda suke daukar abu inda bai dace ba su ainihin wato sa wannan abu su ainihin wato sanya shi babban malami ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahama a littafin shizabul mi'ad fi hadi al ibad yayi dogayen maganganu akan ainihin wato jihadi a tafsirin mu na unguwar dosa dazu a masallacin zaid bin sami da ke can babur na yi mamaki kwaran gaskin gaske wani dan uwa ya rubuto tambaya wai me yasa malaman sunna wai ba sa wai ba sa umarni da a fito a jihadi to ban san wani irin jihadi yake so a fito a yi ba shi ne na kasa gane wani irin jihadi za a yi tukunna ko kuwa ai ba baya tsamo tsatsi wanda ya nutse a ruwa shi ma yana buƙatar a tsamo shi yaushe kuma zai ce zai tsamo wani wannan wasu ila wanda ya kattabi wannan wasiƙar da za ka ce to da Allah zan zo karatu gurinka tunda shi ne jihadi na farko sai ga shi ma yana buƙatar ya je ya karatu ne tukunna to sai na kasa gane wani jihadi yake nufi malamai suka ce manufar jihadi da Allah madaukakin sarki ya ce a yi manufa guda uku ne abu na farko suka ce shi ne ila'u kalimatillah wato yaɗa kalmar Allah a bayan ƙasa da kuma isar da addinin Allah da kuma kiran mutane zuwa ga addinin Allah sannan wa ikhraduhum min adh-dhulumati ila an-nur da kuma fitar da mutane daga duhu zuwa haske shine manufa ta farko da Allah ya sa yace ayi ayi ainihin wato jihadi dan haka sai Allah ya faɗa da wannan ayyace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا da allah ya sa دا a يسايتي أتاش أي جهادي suka ce نصر المظلومين domin ku tashi ɗan uwanku wanda aka zalunce su kurama musu wannan shine manufa ta biyu dan haka Allah ya cewa wa malakum alla tuqatiluna fi sabilillah me yasa ba za ku tashi ku yaki saboda addinin Allah ba wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i me yasa ba za ku tashi ku yi yaƙi ba saboda masu rauni daga cikin waɗanda aka cuce su maza da mata wal wuldani da kuma ƙananan yara alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi qaryati zalim ahliha wanda suke cewa Allah ka fitar da mu daga wannan muguwar alƙarya wanda mutanen cikin ganinta azzalime ne wannan ita ce manufa ta biyu manufa ta uku da Allah ya ce a tashi ayi jihadi shine raddul udwan mai da martani ga wanda zai ƙetare iyaka akan musulmi ko akan addinin su wa hifzul islam da kuma a kiyaye addinin musulunci da kuma kariya ga aqidar tauhidi shine ayar da zamu karanta gaba da Allah yake famani da alaikum fa atadu alaihi bi muslima da, alaikum wannan ka'idar ce Allah ya ajiye yace walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd in ba dan Allah yana tunkuɗe wasu mutane da wasu mutane ba a waccan ayar cikin suratul haddi yace ce huddimat as-sawami wa biya'un wa salawatun wa masajidun yudhkaru fiha ismullahi kaseera wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wannan ita ce manufar da kasa Allah ya ce ayi jihadi waɗannan manufofi guda uku manufa ta farko mai jihadi dan mu yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala manufa ta biyu azzalimai wanda aka cuci su daga cikin al'ummar musulmi aka cuce su aka zalunce su mu tashi mu karɓo musu haƙƙinsu manufa ta uku duk wanda yake zai gifta mu addinin mu wani abu to mu tashi mu kariya akan ainihin wato addinin mu wannan ita ce manufar da Allah ya sa yace ayi ainihin wato jihadi da haka malamai suka ce jihadi ya biyo matakai guda uku na farko Allah da ya tashi yayi izini da ayi jihadi izini kawai na yace udina lil ladina yuqataluna mai annahum gulimu an yi izini ga waɗanda aka zalunce su tashi su yaƙi domin Allah yana da ikon ya taimake su wa'ancan da aka ce su tashi su yaƙi Allah ya faɗi sababin da ya yasa yake su tashi su yaƙi saboda ya ce allazina ukhriju min diyarihim da da haƙƙin, illa an yaqulu rabbuna Allah wanda aka fitar da su daga gidajensu ba laifin zaune ba na tsaye sai dan kawai sun ci Allah ne ubangijinsu kuma duk abin da sai ya umarni da ayyaki wanda ayin da muka karanto a baya sai Allah ya umarni da ayyaki ga ainihin wato al'amur bi itali man qatala al-muslimina Allah ya umarci a yaƙi duk wanda ya tashi ya yaƙi musulmi to shi ma a tashi a rama to irin wannan bayani ne wani sai ce aita da hankali ake aita da hankali ake idan mutane na zaune lafiya sai wani ya tashi ya samu wani sai ya kwaɗa mai mari dan Allah waye ya fara kawo tashin hankali ba wanda ya tashi ya mari ba to kuma shikenan kai sai ka zo ana bayani sai ka ce wane shi ya kwada mu wane mali kai kana nan a gaban ka aka yi sai wani ya ce kai da kake bayanin wane ya kwada mu wani mali to kai ne fitinan ne kai ne baka san zaman lafiya wai ba wanda ya tashi yayi malam ba ba shi bane fitinan ne a'a kai da kake bayani dan me wane ya wane wai kai ne fitinan ne haka fa ake yi fa a kasan nan ba haka ake yi to wannan shine abu na ainihin wato mataki na biyu da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani dan haka wancan ayar da Allah ya faɗa dan haka ina faɗa da babban murya kamar yadda na faɗa jiya na ce wanda ba musulmi ba kaso hudu ne mun faɗi zulmi mun faɗi musta'aman sannan mun faɗi mu'ahad wayannan mun faɗa na hudu muka ce akwai muhari wayannan ayoyin ko da suka tabbata ba wanda zai iya kankare cikin littafin Allah dan haka ni ina faɗa da babban murya wallahi duk wanda ya ɗauki makami ya ƙi al'umma musulmi musulmi salama wannan ita ce magana da gaskiya fa in qataluku faqatulu in sun muku kurama shikenan sai a zauna lafiya yanzu baka ga wasu guraren ba da in amma musulmi rama suke an fara zaman lafiya yanzu rigiman jis din nan ita kadai ba sai ta hana arewacin Najeriya zaman lafiya ba shekara nawa ana rigiman nan wanda tun da ana yi mutum da mutum mutanen gari yanzu har gwamnati ta shiga cikin abu saboda tana da bangaren da take ba da goyon baya a kansu haka ake ta yin ainihin wato rigima saboda haka nuri na faɗa cewa wanda dan aka kwada masa mari in ya ga bai haƙuri ya haƙura amma ni dan aka kwaɗa min mari ba zan haƙuri ba wallahi sai na rama wannan shine gaskiyar magana to sannan mataki na ainihin wato uku shine jihadul kuffar wal na kafa sai Allah ya ce a tashi a yaƙi mushrikai da ainihin wato kafirai gabaki ɗaya ta yadda wajen yakar su a cikin garuruwan su kafin a yaƙe su waɗannan ainihin wato Allah da yake fa idan salakal ashhurul hurma idan watanni masu alfarma suka fita ku yaƙe su gabaki ɗaya suka ce ba a yaƙar sai an yi an musu da'awa ta addinin musulunci in sun ce ba za su karɓa ba sai a ce to ku biya jizya in sun ce ba za su biya haraji ba sannan sai a ce to ku shirya yaƙi yana zuwa sannan malamai suka ce al-i'dadu li jihad dole ana buƙatar wato isti'idadi tattali saboda karfin jihadi suka ce ba makawa dole in za a tashi a yi kariya ga wannan addini namu na musulunci yana buƙatar ƙarfi guda biyu na farko suka ce da imani wal amal sale karfin imani mai kyau karfin imani da aiki mai kyau wanda na daga cikin matsalar da mu kuma muka samu yanzu mafi yawancin mun bata da Allah subhanahu ta'ala, yana ka kalli yan kasuwanmu ana neman riba wata goma sha ɗaya ya kamata a ce su haƙura wata ɗaya su nemi albarka amma an yi an ta wa'azi an ta wa'azi an ta wa'azi har wannan shekarar malamai an yi wa'azi amma billahi lazi an canza komai har yanzu an ki komai har yanzu wannan ɗaya daga cikin matsalolin da muke da shi kenan da haka sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum in mun taimaki addinin Allah Allah zai taimake mu mun taimaki addinin Allah ba shikenan kowa zai ji suru shi yasa yace wala yansurannallahu man yansuruhu wallahi Allah sai ya taimaki duk wanda ya taimaki addinin shi wannan shine karfi na farko da ake ainihin wato bukata karfi na biyu suka ce quwwatul hadi karfi na makami shi yasa Allah yake laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana li yaquma an-nas bil qist sai ce Allah ya saukar da bakin karfe fihi ba'asun shadid wa manafi'u lin-nas a cikin shi akwai wato yaƙi mai tsanani da kuma amfani ga mutane da haka malamai suka ci Allah da ya tashi magana da inzali a biyu magana akwai inzalin kitabi dan ba da hujja akwai inzalil hadidi dan ba da kashi da shi wani in an yi magana aka ce Allah ya ce annabi ya ce ya gamsu kenan an wuce wannan babu wani kuma duk abin da zaka kawo na Allah ya ce annabi ya ce ba zai yarda da wannan ba sai ya ga an yi bala'i tukunna ya tabbatar mazaje ne ku kuna da karfi sannan sai ya hakura shine wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidin wa manafi'u lin-nasi to shi yasa can Allah yake ce mana wa a'iddu lahum masra'atun min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wannan tattalin da kuke da shi da shi ne za ku firgita magiyan Allah amma a zo a kwanta a yi ta bacci a yi ta hamma wata maganar mahabbata da amfani ka yi ta tunda wannan za a je a sa mediya ne sai ka zo kai magana wanda kake magana saboda su magana sai ka ki masa amfani wanda kai magana ba saboda su ba ita za ta wa amfani yasa sai ka haƙura da ainihin wato wani bayani to sai ibn al-qayyim a wannan littafi nashi yake cewa jihadu a ada'illahi far'un yaƙar maƙiyan Allah da Allah yake ta magana a Ƙur'ani reshe ne ala jihadin nafsi akan yaƙar rai walan ma kana jihadu a ada illahi yayin da ya kasance yaƙar maƙiya Allah fil kharij a waje far'ar reshe ne ala jihadil abd nafsihi fil akan bawa ya kiran shi tukunna qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake cewa ainihin wato sai manzon Allah yake al mujahidu mujahidi na gaske dan kundin bala na gaske dan a mutu na gaske shine man jahada nafsahu fi ta'atillahi wanda yi mujahada da ranshi shi wajen yi ma Allah biyayya sanan yace wal muhajiru mai hijira na gaske shine man hajara mana Allahu anhu wanda ya kaurace ma abinda Allah ta'ala ya hana sai yace to kana jihadun nafsi muqaddaman ya kan ranka ka fara zama mutumin kirki shi ake fara gabatarwa ala jihadil adu fil kharij akan ka yaƙi maki a waje asalan a asali sai ce wa asalan lahu kuma shine asali fa innahu man lam yujahid nafsahu ibnu al-qayyim yace duk mutumin da bai fara yaƙar kanshi ba yayi ma Allah a wajen abin da yace yayi ya bari ya bari sai yake cewa ainihin wato man lam yujahid nafsahu awwalan litaf'ala litaf'ala ma umirat bihi wa tatruka ma nuhiyat anhu duk mutumin da bai tashi ya yaƙi kanshi ba wajen ran shi abin da aka ce ta yi ta abin da aka ce ta bari ta bari sai yake ta wa yuharibu lahi ya yaƙe ta ya ga ran wannan ran sai ta ba Allah sai yake la yumkinu jihadu aduhi fil kharij wallahi ba zai iya ɗaukar makami ya ki shi ba a waje haka ibn al-qayyim ya faɗa saboda haka yanzu jihadi ne guda biyu a gaban al'ummar musulmi jihadi na farko sai sun gyara kawukansu sun zama mutanen kirki tukunna ta hanyar imani da Allah da kuma aiki mai kyau Shi shine yake cewa fa kaifa yumkinuhu jihadu aduwihi ya ka zaka iya yakar makiyinka wal ittisafu minhu wa aduhu allazi bayna jambayhi qahirun bayan ga makiyinka nan tare da kai kuma yarin Da ga a tare da kai ka kasa yakar shi wanda kuke tare to yaushe za ka iya ka je ka yaƙi makiyin da ma yi maka nisa sai yake cewa ainihin wato ƙahirun lahu mutasalliqun alaihi lam yujahidu wa lam yuharibu fillahi bal la yumkinuhu al-khuruj ila aduwwi hatta yujahida nafsahu ala al-khuruj ibn al-qayyim yace ba zai taba yiwa ba wanda bai iya yakar kanshi ba ya hana ta mummunan abu ya zama mutumin kirki kuma ya iya daukar makami ya je zaki ya ta nasara yake ba zai taba yiwa ba sai ya kawo sai yace maratibul jihad matakai da duk wanda yake so ya yi jihadi sai ya bi yace idan fa hada idan muka san wannan to jihadi fa yana da matakai guda hudu sai yace na farko jihadin nafsi kai sai ka fara yaƙar ranka tukunna ya ka kalli samarin mu in aka ce maka ba watan ramadana bane ana kwallo yadda ake zuwa a shaƙi gidan kallon kwallo yanzu dan Allah kuɗin da suke zuwa suna biyan kallon kwallo da shi da cewa muka yi yanzu marayun da aka fara maganar su aka ɗauko maganan karatun su daga waccan shekarar zuwa yanzu mutum kusan ashirin da ake biya ma boko da islamiyya wannan kuɗin da samarin suke zuwa su shaƙe gidan kallon ƙwallon su biya dan Allah da masallaci ake tara ma wannan kuɗin da Allah mai ba za mu iya yi mana aikin alheri wani ma fa zai ji yana dan Allah a taimaka mai ana ka yi haƙuri ya cika ba za ka samu miji ba yana dan Allah a taimaka mai shi dai ko a tsaye ne wallahi zai tsaya ana don Allah ka yi haƙuri haka fa ake yi ma kwallo yanzu kwallo matakin farko tukunna to wani zara ido za ka yi kun je gidan kallon kwallo da kai da arni an gama ihu ka kun an gama to kun wani zara ido za ka yi ai ba maganar wani zara ido wannan shine mataki na farko sannan yace na biyu Wa وجهاد الشيطان sai ka yaki shedan dan shi ne babban maki sannan na uku yace jihadul kuffar sai jihadul munafiqina sai yace maratibul jihadin nafsi matakan da zaka yaki ranka ita kanta ranka matakai ne guda hudu yace na farko shine an yi jahidaha ala ta'allumul ala ta'allumul huda wad din kayi kokari wajen yaƙar ranka yadda zaka koyi shari'a da addini wa dinil haqqi alladhi la falaha addinin da babu rabauta babu arziki ga mutum a duniya da lahira sai idan ya san shi wani addini ke nan addinin musulunci to idan ramadan ya wuce ka je duk inda ake karatu ka gani ko kuwa ka je duk inda ake karatu ka gani wani masallacin ma mai karatun yana yi ga malam zakariya nan ga malam aminu nan haka za su zo masallacin nan billahi lalini suna ta shan da salihina amma wallahi mutane suna gindin ki uban mai shayi wannan ma da sauki wani a lokacin yana gidan kallon gwallo ba wanda zai zo to na farko kenan kuma yanzu mu kalla mu gani masu yin karatun addini da wanda ba sa yi dan Allah cikin musuwa suka fi yawa eh marasa yi su ne ba sa yi sun suka fi yawa to abu na farko in kana so kai jihadi sai ka yaƙi ranka akan ya za ka koyi addinin Allah ka san shi tukunna yace mataki na biyu an a alal amal bihi bayan ka yi karatun baka sha ba sai ka zo ka yi aiki da abin da ka karanta kuma in ji ibn qayyim yace wa illa fa al ilmi bila amalin tsantsar karatu ka je yi ba tare da aiki da shi ba yace in har bai cutar da kai ba to ba zai maka amfani to an an fara karatun in an fara karatun sai ga kuma aiki da shi sai an yi wahala shi yasa ka ga mata suna da kokarin karatu amma mace za ta je makaranta za ta koyo arba'un hadisi billahi lazi kuma ta dawo gida ta zo ta arba'un sai haka ake fama da su wallahi na uku yace mutum ya ki kanshi ainihin wato alad da'awati akan da'awa an yi jahida ha alad da'awati ilaihi mutum ya ki kanshi akan ya zai tashi ya kira mutane zuwa ga addinin Allah wata alimi da kuma koyar da addini wa ta'alimihi man la ya'lamu da kuma karantar da addinin da wanda bai san shi ba yace in ba haka ba in kai karatu kai aiki da abin da ka karanta ka kasa kiran wani ya fahimci karatu yace ka shiga cikin innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu haka ibn al-qayyim ya faɗa yace mataki na hudu shine an yujahidaha ala sabri mutum sai ya yi makansa ya yaƙinta ta akan haƙuri ala mashaƙin da'awa akan tsananin wahalar da zai fuskanta akan ainihin wato wajen da'awa wayannan su ne matakan da ya faɗa wajen kai ka fara yaƙar ranka akan waɗannan abubuwan guda hudu to kowa ya bincika ya gani kullum idan gari ya waye awa nawa muke da ita ta zuwa aje a koyo addinin Allah sannan sai ya faɗa sai ya ce matakan da kuma ake yaƙashe ɗan biyu ne na farko jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-abd min ash-shubuhati ka yaƙi shedan akan abin da shedan zai jefa maka na shubha da shakka wacce za ta sauke imaninka domin ai ciwon da dan adam yake fama da shi ciwo ne guda biyu ciwon da zuciya take fama da shi ko dai ya zamanto wato ciwo na ainihin wato munafunci wanda shine ainihin wato ciwo na abin da ya shafi ko ya zama wato ciwo na shubaha ko na sha'awa ciwo na sha'awa shine mutum duk abin da Allah ya hana na sabo irin su zina tata shan giya ya zama tona son wannan abu shine ciwo na sha'awa ciwo na shubaha kuma shine shakka akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala nabi yace jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al-iradat al-fasida kaya ishe dan akan abin da yake kokarin ya tura ka cikin shi na manufofin banna sai yace fal jihadul awwal yakunu ba'dahu al yaqin wancan jihadin na farko in ka tsaya akan shi kai yaki shedan duk abin da zai kawo maka wanda zai sha ka shakka akan addinin Allah ka kore shi to bayan ka yaki shedan sai ka samu kanka akan yaqini na biyu kuma duk abin da shedan zai tura ka zuwa ga fitinati sha'awa in ka yaki shedan akan shi wannan ba zai yi ba dole sai idan ka yi haƙuri wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya faɗa ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ainihin wato a minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wasu mutanen mun ainihin wato sa su shugabanni ne yayin da suka yi hakuri wajen bin umarnin sannan yace maratibu jihadil kuffar wal munafiqina matakan da ake yakar kafirai da munafikai sai yace wa amma jihadil kuffar wal munafiqina fa arba'u maratib yakar kafirai da munafikai mataki guda hudu ne yace bil qalbi za a yaƙe su da zuciya wal lisani da harshe wal mali da kuɗi wal nafsi da kuma rai wannan sai an yaƙi kafari da waɗannan abubuwan sannan ya ce waje halin kuffari a khassu bil yadi amma yaƙar kafari ya keɓanta da hannu ne waje halin munafiki na a khassu bil lisan yaƙar munafikai kuma da harshe ake yin shi shi munafiki galibi zaka ga bai cika ɗaukar makami yaƙe ku ba sai dai ya tama addinin Allah gaban ƙasa kuma in kuka gane shi ku fito ku masa fata-fata sannan yi magana a kan yaƙar wanda suke ainihin wato azzalimai ne da yan bida'a da kuma mutanen da suke kawo munkari cikin mutane sai ce wa amma jihadu arba'in arbadu gulmi wal bid'i wal munkarati sai ce mataki guda uku ne na farko yace da hannu idan ka samu iko idan baka iya ba ka ciranto daga hannu sai ka dawo sai ka yi da harshe idan ka kasa yi da harshe sai ce to sai mutum ya kyamaci waɗannan abubuwan da zuciyar shi to yanzu waɗancan maratib na jihadi da ya kawo guda hudu wajen yaƙa kafar ya kawo da kuɗi sannan ya kawo da al-lisanu sannan ya kawo da al hannu sannan ya kawo annafsu inda addinin musulunci ba zai tsaye ba sai idan an ɗauki rai an bayar to sai a bayar saboda addinin Allah ya tsaye to yanzu ka kalla da ana ma Allah yan uwa da dangi da makota ruwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ake wa ruwa Allah maɗaukacin sarki ya ce ha antum auna tad'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi in ya kaga an tashi ana bara an ce to jama'a wata matsala ta taso za a yi addini muni ba haka bane muni yanzu je je na tashi da asma ne magana akwai wata mata da aka noma daga matsalarta cewa ta musulunta wani bawan Allah ya aure ta sun haifi ɗaya biyu da shi ta mijin ya rasu yanzu ya batta da yara guda biyu da ya batta da yara guda biyu ba a samu wanda ya aure ta ba sannan kuma ba wani tallafi da take samu daga gurin kowa a matsayinta na musulma Sai na an zawo daga baya an fara mata tallan wani addini wanda masu wannan addini suna mata albashir na cewa in dai za ta koma zuwa ga addinin su to duk abin da take so na rayuwa za su yi mata kuma ko kun san da gaske ne za su yi ko kuwa to mu ina miki ina miki kawai sai dai zage-zage a yi zage-zage mutane sun fi son an zo gurin karatu a zagi kowa a tashi ba wani abu da za a nuna na amfani to wallahi tallahi wannan addinin ba zai tsaye ba sai da kuɗi saboda dole ne al'ummar musulmi sai an kawo kuɗi sannan addini haka ibn al-qayyim ya faɗa bayan ya gama faɗa sai ya kawo abubuwa guda uku yace wala yatimmu al-jihadu ba yadda za a yi jihadi ya cika illa bil hijrati sai da hijira wala al-hijratu wal jihadu wala al-hijratu ba kuma yadda za a yi hijira ya cika da jihadi illa bil imani sai da imani da Allah والراجون رحمة الله هم الذين قاموا masu ƙaunar rahamar Allah sune ne waɗanda suka tsaye akan waɗannan abubuwan guda uku yace Allah maɗaukacin sarki ya ce innal na amanu wanda suka yi imani wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarzuna rahmatallah waɗannan sune ne suke ƙaunar rahaman Allah sai yace wa kama annal iman fardu kamar yadda yake imani wajibi ne ala kulli ahadin akan kowane ɗaya daga cikin mu to fa fardun alaihi hijratani wajibi ne akan kowane mutum sai a hijira guda biyu sai yace waɗannan hijirorin guda biyu kuwa sai yace na farko duk abin da za ka yi a samu al-ikhlasu lillahi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wal inabati da komawa zuwa ga Allah wat tawakkul wal khawfi wal raja wal mahabba wat tauba wannan shine al hijratu hijira na farko kenan hijira ta biyu kuwa yace shine mutum ya hijira ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil mutaba'ati ta hanyar biyayya ga annabi biyayya mutlaqa ɗari bisa ɗari sannan wal inqiyadi da kuma jayuwa ga umarnin manzon Allah da kuma gasgata manzon Allah cikin duk abin da ya bada labari da gabatar da maganar manzon Allah akan maganar kowaye a duniya wa'annan sune hijira guda biyu da ibn qayyim magana bayan duka wa'ancan abubuwan to sai kuma mun ginu akan komai za mu yi za mu yi shi dan Allah kuma za mu yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne abin da ibnu qayyim ya ainihin wato faɗa a cikin wannan ainihin wato bayanai na sa Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan Allah ya ce mu الشهر الحرام والحرمات قصاص كما اعتدى عليكم نعتد عليه ما اعتدى yake cewa ash-shahrul haram watanni masu alfarma bishahril harami da watanni masu alfarma in ji Allah subhanahu wa ta'ala eh? magana masu nan ma na asa yan agaji cewa da yake ko tunda ma ne ma da asuwa haka ne gaskiya ne eh magana da yana da muhimmanci al-shahrul haramu ne ma banin ciro na bayar ko kuwa dama an yi magana ne yake fara bayarwa ya ayyuhar rajulul muallimu gairahu Allah ne nan suka kana ga ta'alimu ko kuwa saboda haka ni ma zan fara bada nawa yanzu gashi ni na bada saboda haka gashi nan Allah madaukakin sarki shirye da mu saboda haka sai Allah ta'ala ya ce ash-shahrul haram watanni masu alfarma bishar haram da kuma watanni masu alfarma in ji Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a shaharul haram bishaharul haram suka ce yubayyin Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana bayanin hukumar itali hukuncin yaƙi fil ashhurul hurum a cikin watanni masu alfarma wa'annan watanni masu alfarma wa hiya rajabun وذو القيدة وذو muharram ومحرم هو المحرم وإن سنة masu سأل فرما إكرما daga ibnu Abbas da dahab da Siddiq da misam da Rabi bin Anas da Ata da wasunsu suka ce lamma sara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah ya kasance mu'tamiran yana mai yin umara a cikin shekara ta shida na hijira wa habasahu al-mushrikuna an al-dukhul manzon Allah ya dai shiga maka kafirai suka hana shi suka ce ba zai shiga makka ba sannan suka hana shi sadu zuwa ga ɗakin Allah subhanahu Ta'ala? da shi da wanda ke tare da shi a cikin sahabbai a cikin watan dulqida wa huwa sha'rul haram wannan shine wata mai alfarma har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lallace sahabbai su yi hakuri su koma in Allah ya da zai dawo shekara mai zuwa zai ainihin wato ko zai dawo zai shiga ainihin wato wannan ɗakin na Allah wa man kana min almuslimin wa aqassahu Allah minhum manna Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labarin abinda Allah ya ba su labari sai malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar yace ash-shahrul haramu bi shahril harami wal hurumatu qisas ibnu abi hatim yana da littafin tafsiri ya kawo daga abu aliya Faɗin Allah da yake cewa a shahrul harami bi shahril haram yace aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabu manzon Allah ya fuskanta shi da sahabbansa zai yi umara a cikin watan dulqida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai dabbuwarsa ta hadaya hatta idza kanu bil hudaybiya har sai da annabi ya je wani guri da ake kira hudaybiya sadduhumul mushrikuna mushrikai suka hana su suka ce ba za su je ɗakin Allah ba fasalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama an yarji'a sai manzon Allah ya yi sulhu da su cewa a dawo kada a shiga ainihin wato wannan garin shi yasa malamai suka yi littafi akan kissa da sulhun hudaybiya da abin da ke ciki na fa'ida kuma suka ce duk cutar da za a yi wa musulmi in dai an yadda za a zauna lafiya saboda muhimmancin zaman lafiya to musulmi su haƙura sai sun karɓi haƙƙinsa a nan gaba amma zaman lafiya ne ba ma kauna kuma Allah ya sauna da mu lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sulhu da ainihin wato mushrikai wanda kowa ya san irin abin da aka yi na zalunci a gurin sulhu aka zo aka rubuta wannan shine abin da Muhammadu manzon Allah ya sulhu da shi wani ce mu da kai manzon Allah ba ai da ba mun yadda mun yadda kai ai da ba mun rigima da kai ba aka rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce su ba sai da ba sai a rubuta bismillahir allahumma su ba su san wannan ba sannan aka ce ma annabi duk musulmin da ya gudo daga garin makka ya zo madina annabi zai ba shi kuma duk musulmin da ya gudo daga garin madina ya zo makka in tsautsayi ya sa suka ganki za su rike shi annabi ya yadda an gama sulhu sai ga abajan da ababa sai sun zo a daure a sarka sai wani daga cikin ƙwarai shafi yau to kaga yanzu sulhu zai fara aiki zaka ba ni ɗana zan koma da shi sahabbai jike su ya tafasa ya lallai za ka ba da shi ya ce, wallahi zan ba da shi tunda na alƙawari ba zan saba ba Allah ne yake bace ni haka ake wannan to amma wasu malamai ma suka ce shine fadan Allah da yace inna fatahna laka fatahan mubina don wannan sulhun da aka yi aka yadda za a zauna lafiya shi ya ba manzan Allah damar da shekara da aka yi shekarun da aka yi ana zaune lafiya ya je shirin da garin da aka kore shi a ciki ya zo ya karba ainihin wato wannan garin da haka malamai suka ce duk abin da za a yi in dai an yadda za a zauna lafiya ba za a yi rigima ba to ko da an cuce ku ku haƙura da cutar in haƙƙin ku aka karɓa to za ku iya karɓa nan gaba amma wani in ba a zaman lafiya wani wannan karatun ba a zaman lafiya zai yi a ce wani yana tunanin an zo karatun nan za a wurgo bom kuma da gaske rabin masallacin ne zai bushe waye zai zo kaga ba wanda ainihin wato zai zo to shi ne sai Allah ya ce ash-shahrul haram watanni masu alfarma bishahar harami da kuma watanni masu alfarma wal hurmatu isasu malamai suka ci ainihin wato sashen su yana dangantaka da sashi wajen ainihin wato alfarma sai ce mani ita da alaikum duk mutumin da ya wuce gona da iri a kanku fa du alaihi kuma ku ƙetare gona da iri a kan shi da gwargwadon yadda ya wuce gona da iri ainihin wato a kanku sannan yace wattaqullah ku bi tsoron Allah wa alamu anna Allah kuma ku sani lalle Allah subhanahu wata'ala yana tare da ainihin wato masu jin tsoron sa insha Allah mun kusan ana nuna mun saura minti biyu za mu fara bayani akan abin da ya shafi harkokin marayu yadda muka yi bara da yadda aka karbi kudaden mutane da yadda aka kashe kuma muna fatar Allah zai taimake mu insha Allah daga inda muka tsaya sai mun tsora don sarkin sunayensa da haka za mu tsaya a nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu